halaye naku ya jawo ma wannan kamfani ba ta biyan albashi cikin lokaci yanzu in ya shigo na tambayi daya sai ce ai shi ma ba tare suke ba me ke faruwa ne kuma shi na tambar wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan me ake ciki sai an yi magana duka ku sun kai da to ba za mu ɗauki nauyin wannan ba wannan hali naku yana nema ya canja ma kamfani wata sufa da to ba zai yi dama akwai taron da muka yi dama kan jimu saboda haka za mu ɗauki irin wani shiri ta irin naku ah, aminu zo da shi ne ta saboda haka mun gane ta na sai mu ne 那，你这猪肉块太没水平了，够！你，呀，那他妈。 baki ya ce yana santa ka zo nasarar gaya kyauta shaida ne da na gani a fili karara an gani yanzu ba za ka gane ba yanzu ni kake wala ka ganjan ba zafin da kake gani ne banda don haka bai kamata ka shaida ba ka shaida ba domin baki ka kyale ne har kana da bakin tanka ne wayan ka ba ka tsara ne kudurin ka ba ni shaka ne ni da kai kai da an hadu sai dai akira ai ba zan yarda mu ba mu zaga faɗa ni da ke walla ba za mu ba tun da kai ba za ka zo mu zo ba nan biyo ka ni ba zan kyale ba ni yeah, ba maka dan bayani ne da kai ka san abokai ne to akan ka ban da laifi ne ni zan fayyace maka kore karara ni ba na gata masa in kyale ta ashe shi yake zuwa ya fanka ta to yanzu wai da ka kore ne mata shi ne kake so mu zo mu sasanta zargina ka fada ni Waza ya zo ya duka ni yanyan mata ka cuce ni Ya kamata wai in jale ni ko ko in fito in nuna fushi kara da dama ke yi ta mana abinci bayan aminci da amana ka aure an auri wata za ta ga bambanci ka guje ka tabbata malalaci malalaci sarkin banza Allah ya haɗu hakuri kaji aminu ya mutu kai saboda haka ina nan akan bakana sai kyan alakari wannan kura kashe shi za a yi kin ji ko ki ji ba ya ai abin wanda mamarin tun da mariga da kewan baki ba ku san abin da duniya take ciki ba wannan hadin da nake so in yi abin da na hanga abin da babban ya hanga in yaro ya hau ni ne bai hango shi an je aure akan aure za ki rufe min baki ko na san yadda zan yi da wannan auren naki Ashe kana da a wannan ne kike cewa wani mai amurkan aure to zan da gida duk yadda kika san mutum da baki ke shi kashe wannan aure na gaya miki aminu bai kona sau dubu ɗari ba eh ga kyau ga kuɗi ja'ira ya za a yi da kuɗin ku kin ji na gaya miki kan da ya same ki ya da sa na kira ki ne don ki gaya mana abin da ke tsakanin ki da yamma mahaukaci saboda aho kuma ya wuce misali idan baki manta ba kwanaki can ya shigo har wannan faru yana mai kyau mai kyau sannan gashi yanzu ya sake zuwa wannan gida yana mai kyau mai kyau yana kokarin ya shigo cikin gida ina kokarin tare shi a sakamakon haka ya fada min wannan ice a hannu ni sanadin karya ne haka za mu ci zama me ke tsakaninki da shi Akwai komai. Ina tabbatar maka. Na ba ki kwana biyu ki je ki yi tunani. Ki kuma zo ki bayyana ma abin da ke tsakanin ki da shi. In ba haka ba, daga ke har shi mahaukaci. Na san abin da zan matakin da zan dauka. Sai zan cikin wannan bakin ciki ba. zai ki tunani da zuciya ki kuma zo ki bayyana ma abin da ke tsakanin ki da wani mutum in kuma kika ki to na biyar da ya gaya Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ikon Allah. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ko bayan? Alaikum salam. Hajiya. same ina ikon Allah ba shakka wato aminu har kai sabon gida ka tare ni ba ka zo ka gaya min abin da kake ciki ba Aisha na je gidan ai ban same ki ba aminu ko baka same ni ba baka bari ba ka gani in toka albarka a cikin sannan ka zo ka tare? Wai hmm? shi kenan. Allah sanya alheri da sarai a kaiwa lafiya na na da jiya tana nan gala madalla Allah sanya alheri Allah sarai a kaiwa ya zambatun auren naka tun da yanzu Allah ya sa ka rabu da daya ba kai ba ita yanzu ne ake ciki Allah ni da na ga cewa hakura da magana lamitin nan lami yanzu ta riga ta yi aure da an kyale ta aidan tana zaune da mijinta na yafiya kuma kuma ko da guri ba ta da aure ma yanzu aini ba san ta da ke ba na kamata a da ba ka san lami to ai idan lami ta yi aure akwai wata ya hana su ɗaya ɗaya su hmm? ɗaya ni da ma ba abin da nake so irin ka auri zuriyar gidan nan kagi aminu yi nake yi nake kaki da zancen zara a duk ta taso ba ma wace ce da wanda nake so ne ita ya kamata na zauna ne ita mutum da ba so nake ba ma wace ce hajiya ba daɗin zama zan amma na riga na samu wata ne yanzu ita nake so kuma har ma iyayenta sai riga ba bani ita kin ga kuma bai kamata muna manya mu dinga yin magana biyu ba tafki kaje an baka ita hmm? to ka ina gani ba za ka zauna da ita ba kuwa zauce idan bada shirya da kai laga laga laga ba wanda kai ka lagari a cikin 'ya'yan nan amma kai ba za ka yi abin da raina yake so ba to kai zan kawo ta kar ka kawo ta cikin da cewa ebo goma ruwa ruwa ya dan zubar da kan kenan ya wani da wasu ga kuma ya ki da shi kin zo ne ki da ni to ko kuma kin zo ne ki abin da fito da ba ruwan ki ma ki ji da abin da fito da ki da tashi tashi tashi ba na kan irin kin gane ko ni kawai ta ni ba na kwaje na haɗu didi a jeta haɗu didi a za a hada mun a gida ni ba na son shi mutunci kuma ni ba na son a kawai ki tashi ki fita kanzu ya ko laifi ne miki ni ba na da miki kawai ki ta ni ba zan ba kawai wani ya fi ci ni muna ɗauki ba ka ce ni ka ce ni ba na so ki min laifin kawai ba ni kawai ba ni ne ni ta ni ba zan iya ba sa jiki bai sa jiki nhưng mà đằng nào cũng chở con qua ở cái nguồn nước có lẽ là thì tôi sẽ ngồi Ini dapat zaman halal itu semua dah, semua dah berapa nama, ni mungkin awak dah, mungkin lagi, okay. amma ka san zaman duniya nan komai sai ka haƙuri ko balle zama da mata zo mu zauna ka zo mu saba komai sai ka haɗa da haƙuri sai mu hankali Allah ke yi ran nan ma mata abokin ka ta biyo ta ko za ta guduwa ne ta ce wata bai ko ta gaishe ta ta rufin

wato aminu ba zai ji abin da nake gaya masa ba ni in faɗi abu ba na son abu ga abin da nake so aminu ya ki to kwa zauna na gani shi ne kaɗai ya ɗauko ta yana gaba tana biye shi da shi zagan zagan wai da shi ya kama wace zai aura bai rashin kunya. Tun da ne lokacin nan yana ne. Yanzu ta ji ta ga ba da ba a da saurayi. Ya ta gura mun ma da ne ta zanyi da rayuwa ta. Inna lillahi wa inna ilaihi Shin wato kin tabbatar da cewa wannan aiki da na baki ya wutar da shi yadda ya dace? Wannan ba abin da ban yi ba. Kin aiwatar da aikin daidai? ni da kuma ba da gano. ni da na tabbatar har aka fita da abincin nan gidan nasu ba a samu wani matsala ba ce ba a samu wata amma ni dai ko ba ki kwantar da hankalin ki yanzu abin da zan yi zan kokari in bincika in gani in Allah ya kai mu jibi sai ki dawo ki zo ki ji abin da za ki ciki. Ba shi ne ma. na sha gaya miki amma ina ba kya ganewa in na ce miki kuli sai ki ce min baki wannan matan kin san cewa ga da kuke da ita zaman doya da manja kuke amma idan na nuna miki sai ki ce ba haka bane kin san ni dai masoya ki ne ba zan so abin da zai cutar da ke amma ba kya ganewa na san idan an yi bincike lalle lalle dole a san akwai abin da a na ba kasa amma ke ina amma ba kuma na san abin da za a yi commissioner da gowar tuniya ga ta fito tuniya ta ta fito mutane na suna da yawa tuniya ka nake gaya maka fauziya fauziya eh ta fito ta fito daga gidan mijin ah, ba da Allah ai ta fito daga gidan mijin fauziya ziya ta fito daga gidan mijin ta fito daga gidan mijin ta ziya kai ziya ta fito daga gidan mijin ta fito daga <laughs> ai da ma na gaya mata ziya wallahi da gaske nake miki magana aure in dai za ki aure ina so aure ki wai da ka ta ma tukunna ka dube ka fa ka dube ni ka mun maganan aure kana ka isa ka dube bayan idan naka ce kan maganan aure kai ba tsabar ka din gaya maka ba ma kai ba ka baki ɗaya dangin ku idan akwai wanda ya isa ya mun maganan aure in kula shi ba ma kai ba jibe ka ka har mutum ne Uziya, me ya kama gane iyaye kuma? Me yasa yake haka Uziya? Kuma wajen muna magana haka kuma shi kenan sai kisa iyaye? An maka, an kira iyayen naka idan da abin da za ka yi ka je kai in kai ka cika ɗa namiji ka gane ko inda abin da za ka yi don na kirawo danginku na ƙara cewa dangin danginku ba su gaba baki ɗaya ba da isa yi mu maganar aure balantana kai an kai ba mutum bane in kuma da abin da za ka yi ka je kai kwarai zuciya ki nuna mun ke ce kuma wallahi ni ma sai na nuna miki ni ɗa namiji ne wallahi ne kudi ah wait wait wallahi ni ma na yi kudi tunda har kina ji da kanki to ni ma ina ji da kaina tunda ke ke raina ni amma a je ni ban raina ki ba amma ke ki je ki aura ba ga wanda zaki aura ke wallahi in ma kin yi aura in kin dade a gidansa wata uku wallahi ƙarya kake to shikenan ki zuba magani ki zuba magani tunda takamanki wulakanci ka ne ko dama na gaya mata in dai har za ta aure ba ni ba to wallahi in ta daɗe a gidan miji ta wata uku tare da mijin sa'a ma ta to kai zama magana ganin ka burge kenan wani ba ta asiri Kana ba ta da zama wani kwata-kwata saboda ba ta san ka burge mana kana ganin ka burge ne kai mata asiri to nuna mata ita ya ce shi ne ma nuna mata ni ma ɗan namiji ne saboda ka gane ina mutuwar santa Allah wallahi na shi su da su ba akwai wani abu ne magana amma dai zan makara gaskiya da dalilin da ina da wani magana a a gaskiya ni wannan to to bismillahir rahmanir haske kin haske kin wanke min cikin raina babi yake so na rike ke bari ke shi so ki sa zuciya kin so kirje min kike sanyi to me zafi haka

to sai mun gano ainihin gaskiya al'amarin nan wallahi ina da a hankali da insha Allah Allah zai taimaka rautar ta kake yi niyyar ta yanka ni ta yi ta so ta sake min shayi ta so ta yayyanka jikina Allah ya kare sannan jimai ta zaga riga mutunci na ta ci zaga wani mai ya same ni da ke fasa aure

za ta taɓa ƙarewa ba a gidan na 'yan kwana-kwana kansu ma ba za su iya kashe ta ba ki isa ba ba za ki isa ba kin yi kaɗan kin yi kakan kaɗan Wanke kira me Oziya ni ne dai Nasiru kin san har yanzu dai ban sauka ba daga makana magana aure har yanzu na nan ban je tun da zaman auren kuma ya iyo ya iya gani har yanzu na nan zan so ka janyo don saboda da ban so ka ba yanzu ba zan so ka ba ka ne. ki ta kashe wannan aure na gaya miki zancen nan ta muna shi da juna sha sha sha hmm? sai in ta yawo in kai in ka in kai in ka ina nema miki gudu gidan daɗi hmm? kina nan nokewa ki duba ki gani ki dubi yadda gidan aminu iki ki dubi daular da aminu ike ciki yake jin daɗi hajiya a bar wannan magana tunda na riga na yi aure sai ma ke ni kike gaya wa haka lami sai in rada ɗaya ki har na zo gidanki daɗi nake nema miki jibi dubi gidan da kike ki dubi gidan aminu yadda yake yana cikin daula ga arziki ya samu fala-fala wasu yake aurowa a waje shi ne nake sa tsoma ki cikin daular nan hmm? na san dukan kula ne mu tare amma sai gocewa kike yi to wallahi duk abin da zaki ki kukulla kan sake dawowa gidan na samu auren nan bai mutu ba ni da ke kin ji na gaya miki wannan shine zuwa na na karshe gidan nan to shi ya zan yi shawara ke ba kina ganin aminu hmm? komai ya ji hmm? ga kuɗi ga komai hmm? ki je ki sha daula ni ma in sha amma kin zauna tare da kamuka kwana sha sha sha mun yi rashin babban abokin na kusa da wannan ba ba mutum ne mai mutunci ne a gani na matakin da ya kamata mu doka bisa ga mutuwar wannan ba Allah wallahi ba kan mu mu maki mu wallahi domin wannan mahaukacin idan ma mahaukacin gaskiya ne kuma na ƙarya ne ya zuce mu kuma mun ma ya kamata mu yi wata jakar me kamata mu yi kashe shi wallahi ni shawara take nan wallahi lakin ba mu kashe shi ko mu abu mutum kai kada iska wallahi kai hanya yace ka gani ba zai ba ya zai ku ci hannu me amfanin kai kullum akai magana sai kan kawo mutane magana da ji mutum wanda wanda ya kashe ya kai masa ai ba mai komi ba su kan mutum za mu da sa ido ne ta kallon shi abin da ya dama da su ne yana ba ku ci ne abin da Allah ita hukuma

zama da mu ba in ba maganar gaskiya wallahi tallahi zama da mu ba dai ba daidai bane ba kullum ai kuma dole bane ba dan duwa ya san yawa kar ai ka bar mu kullum sai ka haka ka ko da ka kawai akan ramun ka indai na ba ku shawara ka ba mu ba dole bane ba shawara ka tallahi ba dole bane yawa ka ba mu shawara ka rike shawara ka mu mun ba da shawara mu kan ci za a kura ba aikin hura sai ba wallahi wallahi tallahi ka sa Allah wallahi tallahi kamar ka rubuta wallahi ka rubuta ka to cewa shi Aminu. Aminu. Amaja. Sanda Na take. Na ce ina take. Ta fita. ga? Ni ba wata ƙarya da za ka yi ba. A jiko, ka fi ka ɗauko irin dangin banza a waje. Su ne za su cinye maka kuɗi. Tsaya an gaya maka. Matsawon ina raye, ina limfashi ba ma ta da za ka taɓa za ka zauna. umarni da kai mu zuba 悲しめ idan aka yi aiki a ce aiki ya yi kyau Zan eh, eh, yanzu aminu matarsa sabi kenan amma duk ba wacce ta zauna to aiki ya yi kyau aiki ya yi kyau malam eh, yanzu aikin da na kuma zan sa a gaba malam akwai wata yarinya da na rike tare da aminin na rike su sunan kalami amma ita a gidan miji take malam shine nake so a farraka su a raba su su rabu ba ki bukatan zaman su tare ba kwata a raba an gama ya sunan mijin sunan shi lamido lamido eh to sun rabu an raba su sun rabu shi malam eh. haka so kuma za ki zo da kanki kimin bayani eh za ki zo kimin bayani da kanki to Allah ya sa eh sun rabu eh sannan an samu matsala a wancan shiri na baya da muka dalili na baki ƙa'idodi eh, to a cikin ƙa'idojin guda ɗaya baki cika ba to amma daga nan na gane kuma na gyara shi saboda haka sai a kula eh a kula a kula da irin A kula. yawa yawa yawa shi ke na eh ta ta kare eh, ka rike sunan ko mm. eh lami eh to haka <laughs> ce ka je ka yi auren mu gani wallahi malam ina shigowa gidan maganar da kake ta faɗa ta je ya auren sa zuba kuma malam abubuwan ne yi yawa eh. shi masir na yi masa bayani sai yi tunanin cewa lallai abin yana buƙatar a ya ce zai kawo wajen ka eh, to gaskiya ni ma malam abubuwan sun yi min yawa haka shi ne abin da zawarin ka da ka ga ya dace ikon Allah watan abin akwai shekaru a ciki ɓangaren kamar yadda masu da kuka zuri an yi asiri kuma asirin ya tasiri amma cikin ikon Allah mu za mu bincika mu gani san irin taimakon zai maka mu watsa wannan al'amura da su. kamar yau shi zamu

sanu sanu yawa lalle bayarwa Allah akwai kawai ki wannan binta ta zo ta mun bayanai duk abin da yake ciki ah, shi yasa na ce akwai sai tambayoyin da kike so miki a ah, dalabe su ninki sugra sugra to bai su namiji ki nasir nasir mm. a ah, kina da wasu kawaye Yana dai su biyu ne da ita binta eh. da kuma wata fauziya fauziya ita ce wata yar doguwa fara wato abin da ya sa kin ga ina rubun Allah gafara wannan yarinya lallai ba shakka ita ta kawo mini sunanki da sunan mijinki gaba akan yi aiki a kanka amma na yi bisa ga rashin sani ne ina kuma roƙon Allah Allah gabarta ni ne asirin ya tasiri akan saboda haka amma abin da nake so ki fahimta ta gida in Allah ya so ya yarda zan karya wannan asirin izinin Allah ta'ala Allah ka taimaka in Allah ya yarda ainihin kuma zan yi na muku alƙawarin wannan akwai wani laya da na bata ce ta ta birni a wata itaciya na taɓa ganin ta malam ke da kanki insha Allah tana rinna abu dai na ga tana tattaunawa a gidan wata bishiya alhamdulillah wannan al'amari ya zo so kuma Allah tabaraka ta'ala ya sa abin za mu same shi ba tare da wani wahala ba abin da nake so idan kun tashi daga nan don Allah ku yi kokari ku je ku duba wannan dan laye ce a wurin ku dauko ku kawo ita insha Allah malam ah jibi in Allah ya kai mu ku dawo a ba komai ba ni bukatar a wurin yanzu abin da ya rage a gare ni sai dai roƙi Allah ya ga tunda an zo min da wata siga ce ta salam ai ha sannan ku da tuwa lafiya da gada lafiya binta sannu yaya lafiya ya aka yi lafiya lafiya kalau ya gida ya aka yi wallahi daga warba da mutane shi ne ke mana ba ya mu taya addu'a da roƙon Allah mu kuma shi sai ke ga mana cewa duk abubuwan da ke faruwa shi ba kuma kuma faruwa da auziya auziya mm. inna lillahi wa inna ilaihi da da abin da ya faru da muke so sai na kuwa auziya inna lillahi wa inna ilaihi yanzu ne duk muke da auziya da ita ce na taimaka to ta da muka da shi kenan har ke gaya mana cewa a ce ya taɓa ba ta wata laya da ta je ta binne a gidan shi saboda haka sai mu je mu shi kin ga yanzu ko abin al'ajabin da muke ciki kenan yanzu ni ma saboda matsalolin da suke damuna mansur ya je same ni shi ya bani shawara na je wajen malam domin a taimaka da addu'a a je wajen malam bayanin da ya yi mana kaka daidai yadda kuka yi wannan magana taku wallahi haka ma mana jawabi saboda ka, a yanzu abin da ma muka fuskanta shine kwata-kwata ita kanta fauziya din ba ta da laifi akan duk abubuwan ba ta da laifi abin da yasa nace fauziya ba ta da laifi ita kanta fauziya din abin da yasa nace ba laifin ta bane shine wato ita kanta akwai wani saurayin ta wanda ya alƙawarin aurenta wanda yace in dai ba shi ta aura ba to ba ita ba zama a gidan mijinta to wannan shine dalilin da yasa fauziya ta shiga ka ta cire ba abin tasiri daga nan ma ce mana mu je mu hako laya wanda ba shi ta binne ina ita kuka tono a gindin Aminu, wannan fa ba abin zama Dole ne a san abin To abin yi ya kare. tunda an bar da roƙon Allah duk da waɗannan abubuwan ba za su faru ba kawai sai mu gode ma Allah lami kin yanke shawara me kika yanke to eh to baki isa ba ai da ba na gaya miki na ce in na zo baki yanke wani abu ba rai zai baci baki isa ba

kin dai ji abin da nake yi abin da kike gaya mu ai gobe kwana bakwai kenan da Allah malam ya rasu la ilaha illallah wa qad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ji na da yan wannan da kuma ji na tsanana na mishi mata rashin wani amma da shi na sama a kuci ya kashe shi shi ke na kuma an cire min kaya ko kuma ji na a ne ba ni yanzu kuma ina jin kunya a mera kushe baya da ka lokacin da ba abokin shi na ina da I cikin musabbabin abin da ke nasu da yayi asiri ya sa ki cikin wannan haulayi yanzu shi nasu da mu yana yi da ita shi da wanda ma ku ce mu yi shi ke da kika samu canjin yanayi gobe abin da nake so sanar da shi ko gaya tun da Allah ya sa mun samu matsala a wannan matsala an gano inda matsalan shawarar da zan baki maza maza ki tashi zai ki samu shi a kuma ba a niyya bayyana masa yadda abin da ya a yadda na san abin da ya mun san shi da mutunci insha Allah insha Allah ba zai tuna da abubuwan da ke faru ni kuma zan aika can gidan ku ce ina son da ka a ki ba shi ba shi hakuri ma zai kira shi ba shi wani in yi da kyau

sarai sarai mai jalli gare na san kare to ba mu fi sarai jiki na ko babu rai na san babu damuwa a tsantsar abota ka kowa dai ya zama ka ba zan mazajen mutuntuni ba za don kasha anin zuga ko kuna gudu iyaka da ke da ni muke samu jituwa. halin ka ne tsarina ka ne gidana ka ne shinko ba hakan ba ne. ku ne kuna ba da sha'awa Don kai ka haka ya zance da mu da ka kaure ne sha sassaka ko kotar ni sha da da sunan kawahidi salati ya ga karyari ta habbai ya afasari tari sun ka tanadi don kyawa madi kai da ka tari da tsarai tsarai majalli gare gare na son kare barai ta ba mu fitarar jiki na ko babu rai na san babu damuwa tsantsar abota ka kowa dai ya san haka ba zan